annabi yadda manyan malaman addinin musulunci suka shige gaba domin jagorancin addoin neman mafita game da matsalolin tsaro a lardin zazzau kenan matakin da shine irin shi na farko a lardin tun bayan fara samun hare-haren 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro wasu daga cikin malaman da suka jagoranci addu'o'in dai sun ce sun fahimci matsalar tsaro ta sha ƙarfin gwamnati ne shi yasa suke ganin lokaci yayi a koma ga Allah mahalicci domin neman mafita to suna na ta nema Abubakar duk musiba in ta yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarni sahabban sa a fita wajen gari domin a roƙo sauki to shi yasa mutanen Zariya suka ga muhimmancin su tashi su rahi da sunnar manzon Allah shine su yi abin da annabi yayi ko muna sa ran hakan shine zai kawo mana mafita insha Allah na Shamsuddin Aliyu Mai Yasin garkon makarantar Zazzau to Zariya in ka kalli Zariya, barikin sojoji ne suka zagaye ta fa a ce waɗannan mutanen suna shigowa zariya ga police station ga jami'an tsaro ko ta ina amma suna shigowa zariya suna cin karensu ba wani babbaka hakika mun gane cewa mutanen nan sun fi karfin gwamnati duk wanda bai faɗi haka ba kuma munafiki ne saboda haka abin da ya rage mana kawai shine a matsayin mu na masu hankali waɗanda suke da imani to mu koma wurin Allah kuma mu yi kokarin gyara alakar mu da sauran yan uwanmu da kuma alakar mu tsakanin mu da ma da Allah kowannen mu ya san abin da yake yi mara kyau ya yi ƙoƙarin gyarawa ya canza a koma gurin Allah ɗari bisa ɗari. Dama ganin gazawar gwamnatin da wasu 'yan ƙasa ke yi ya sa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i jawo hankalin al'umma baki ɗaya. Tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro ba ne, kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa. Amma kullum a rika cewa ai ba a komi, ai soja mu kuma kullum muna samun rahoton ko shekaran jiya an kashe mana ɗan sanda ɗaya, ko jiya an kashe soja. Wa'annan sojojin mutane ne suna da iyalai suna da 'yan uwa amma ana kashe su wurin wannan aiki. Amma sai ya ga mutane su fito suna zagi suna tsinuwa suna cewa ba a yin koyo wannan ba daidai bane to ko wannan na nufin gwamnati ta shawo kan matsalolin tsaron da ke damun jihar Kaduna kenan Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. Ba wai gwamnatin jihar Kaduna tana nufin ba a samu matsala bane a'a, a kuma muna nufin cewa mun shawo kan wannan matsalar ɗari bisa ɗari bane a'a. Muna da matsala, muna sane, kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu akwai wasu bayanai wadda ba za mu iya yi ba amma ina tabbatar maka muna iya bakin ƙoƙarin. A baya dai ƙananan hukumomin giwa da birnin gwari ne ke fama da matsalolin tsaro a lardin zazzau baki ɗaya. amma 'yan kwanakin nan 'yan bindigan sun matsa wa hanyar kaduna zuwa zaria da kuma kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu malli da ke zariyan da 'yan bindigan suka kai har hare har su uku ga ita kanta zariyan da garuruwan da ke kewaye da ita ke ta fama da irin waɗannan har hare na 'yan bindigan da ke sace mutane isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya